Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraro ko kun san cewa kashi 97 daga cikin ɗari na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Haka kuma ko kun san cewa gidajen sauran da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru hudu. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nazari da kuma ƙara jawon hankalin duniya ga matsalar zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane biliyan uku suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana ƙunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro. da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan afrilu ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimamin mutane miliyan mai tan da goma sha hudu ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 94 kuma kimamin mutane 400 zazzabin ta kashe. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a aƙalla ƙasashe goma. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. An kiyasta cewa kuma a duk shekara kimamin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin a yayin da kuma take kashe kimamin mutane 300 a duk shekara. Wannan adadi idan aka kwatanta da mutane dubu mai da goma sha biyar da cutar kanjamau take kashewa a Najeriya a duk shekara. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. To idan aka yi la'akari da irin bannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi wa Dr. Rilwani Muhammad babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abujan Najeriya ga kuma amsar da ya bayar. A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala ta zama mana damuwa ta zama mana abun da dole mu guje ta wa 'ya'yanmu wanda kanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma don yana hana mutane zuwa gona yana hana yara zuwa makaranta mutane suna zuwa asibiti suna kwanta an gane cewa kashi sittin a cikin ɗarin jama'an da suke zuwa asibiti don saboda zaɓin cizon sauro ne a najeriya a duk duniya an kuma gane cewa wanda suka kamu da zaɓin cizon sauro a najeriya sun kai miliyan ɗari a duniya gaba ɗaya kuma a najeriya kawai an ƙidda kusan ɗari uku ne mutane da suka mutu saboda zaɓin cizon sauro a wannan amma duk da haka ya ragu a kan na baya saboda eh, an raba gidan sauro mai inganci din nan wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara hudu an rarraba da shi mata masu juna biyu an kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallin su kula da yani yaran su za su je makarantu kamar yan bodin wanda suke makarantar kwana ya kamata a rika samu su safa a hannu da kafa saboda ruwa ya samu hanyar zai cije su ta can kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba da wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba ba na mutum ba ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki ko kuma karka canja ruwan fulawa in baka ba sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka to jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan rediyo da talabijin da sauran kafafuwan labarai jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata a inganci wanda ake amfani da ita yanzu a najeriya wanda majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya ta kawo ta kuma ci shine aka yadda wato act wanda muke wani maganin muke amfani da shi kenan wanda ana sha safe da yamma to ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnati tarayya ta fara fifiko malaria ta zama mana matsala a duk duniya kuma najeriya da wani republic of congo su ne suka fi kowa kamuwa da zazzabin cizon sauro da mutuwa akan zazzabin cizon sauro a duniya gaba da sun ci gaba da rabi ya fi rabi ma nan kasa guda biyu kawai to me kawo haka to sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa na biyu yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba kula da shi da ba yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da karfi fiko ta ci za ta gina kananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan irin na primary health care da a gyara dubu goma a cikin shekara uku a nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na buhari mai na canji ya na da amfani sai aka kira mu mitin har an zaɓi da ɗaya a kowane district wato kowane shashi na kasa wato guda ɗari da goma sha takwas an zaɓa yanzu haka za a gina wa'annan shaka tafi wato wa'annan primary health care a kula da su a sa ma'aikata a sa komai a kowane district guda ɗaya a najeriya kowane gunduma kenan ko da ke dr luwani tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a yaya kuma bangaren duba gari ai dan adam wahalan sha'ani yake dan najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani yanzu haka in an bi gida ma wani sai mare kan muna bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba to abin da ya kamata da ake yi da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya jihohi suka bayar shine duba gari su su zo a ba su fifiko a ba su karfin gwiwa a ba su doka mai karfi a hannun su in wani abu a kama shi a kai shi kotu a sa dokan ta ɓace ana tafiya da mota an ga mai shari'a na cikin motan a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata kamata ba a kokari a kama ka hukunta ka to amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne a wannan dan siyasan ko dan APC ne ko ne cha dan Abga ne ko wannan dan yaren Bayarbe ne ko Hausa ne ko Ibo ne sai ka ga wani rigima ya tashi ba su da karfin yin wannan abu kuma doka a Najeriya da ta ce lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi wallahi baya da karfi yanzu kamar a Najeriya nan Abuja doka ne yanzu idan kama ka zubar da shara kasan nawa ne naira dubu ashirin ne naira dubu eh, eh, naira ashirin ne ko naira ɗari so mutum ba ya zubar da shara ta hamsin ba ma ba a gyara dokan an bashi ko an ba shi kaifi an yi horo mutane duk wanda ya yi irin wannan abun ba gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kowa ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba da su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba amma ba za a je gidan kowa ana magudanar ruwanka a gyara maka a gyara maka komi a gyara maka gidanka a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar ba za su sa maka gidan sauro a windonka taganka ba da kofofinka ba kula maka a saya maka shelters a baka ba gwamnati ba za ta iya ba su gone ne a taimaka wa gwamnati a fito a taimaka a haɗa hannu da gwiwa gwamnati ta yi kokari ta kawo wannan maganin da magani yana da mungun tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da ba ne wannan maganin ya kai dubu ɗaya da wani abu wani wajen ma ɗari takwas wani dubu ɗaya ɗari hudu yana dan tsada kaɗan wasu sun bayar har aka zo aka bar bayarwa to zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a najeriya kamar biliyan 132 ake rasawa kowane shekara saboda zaɓin cizon sauro wani ƙin zuwa makaranta na zuwa asibiti ce karɓar magani wahalan zuwa ka je kai test kai dawo barin aiki barin zuwa gona barin zuwa makaranta in kara hada duka wani abun yana sa mana kara mana talauci ne a kasar nan zaɓin cizon sauro ta zama mana matsala gwamnatin tarayya kuma ta ta kokarin ta ana kokarin ga an yaƙe ta an yadda ita wato elimination mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaƙi da don bankin duniya ta zo ta tallafa wasu jama'a masu ba da gidan sauro irin su son ma su waye su dan su one foundation da sauransu wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauron nan wato abin da sai aka matsa da gidan sauron nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi talatin a cikin dare idan mutum yana amfani da ita kuma sauran kuma kaga ai da kyau kenan tunda dai ba sai kai wani abu ba kuma gidan sauron nan shekara hudu za a amfani da ita za a wanke ta shanya ta a gindin bishiya mai barana ba kuma za ka amfani da wanke ta so 22 wannan sabon gidan sauro da aka bayar wanda yake mai ingancin nan to ko a hotel ne kaga za a yi amfani da ita to mutane sai zazzabin cizon sauro ya dame su tukunna kaga sun kuma suna gudu suna gudu kuma suna zuwa neman magani a tashan wahala a je asibiti a kwanta ana ta neman magani to kuma shine gwamnatin tarayya ta kware wannan rana da kuma majalisar ɗinkin duwa na kiwon lafiya suka ware ranar da 25 ga wata a faɗakarwa mutane mene man zazzabin cizon sauro kafafen labarai duka su fito a bada fifiko ma jama'a ce duk abin da kuke gani yanzu wurin ga maka wani abu guda ɗaya A shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za mu ji shan menene Dr. Rilwani Muhammad yake son faɗa ne? To kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko likita ina fatar kana lafiya ana lafiya hajiya yau wannan fili za mu fara ne da tambayar yahaya abubakar malamfashi to ya ce wai me yasa ne ciwon hawan jini ya yawa a najeriya ne hakan yana da alaƙa ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa to akwai abubuwa da ke kawo wannan ciwon hajiya ciwon hawan jini na farko yadda ya ce abubuwa yanayin da mutane ke ciki to damuwa da sauransu hmm. to kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauran duk mun canza yadda muke cin abubuwa masu lafiya dai masu lafiya na da da muke ci eh. yanzu yawancin mu in mutum ya so ma dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu saboda haka duk yadda muke canza abubuwa shi ke kawo wannan to kuma akwai waɗansu mu kuma banda wannan akwai waɗanda su waɗanda suka gaji wannan ciwon amma wani wahala ne da canza yanayin abubuwan da suke canza a ƙasan shi ke kawo wannan To eh. kaman batun cin abinci dinnan an mutum ya ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiko da sauransu zai samu sauki? Eh mutum ya daina wannan kuma kamar mutum kuma kamar yadda muka yi magana kwanakin ba mutum na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi. Ga canza abincin da kake ci ka rage kiba ka motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa. To duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini ɗin hajiya. to ana iya warkar da ciwon hanjini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ta shan magani a yaran to akwai wadansu a wadansu suke samun ciwon hawan jinin domin wani abu domin wata cuta eh. eh domin wata cuta to aka warkar da wannan cutar hmm. to wannan ana warkar da shi to akwai wadansu da ciwon hawan jinin kawai wannan sai su yi ta shan magani iya rayuwarsu akwai wadansu suna da suna da hawan jini domin sun kiba ne da yawa ba su motsa jiki in suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba ba sai sun sha magani kuma ba amma yawancin mu waɗanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowane lokaci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. babu mai da ke in a kai da ke aka ce duniya ana ta wani